mai da hakimai da dagatai hudu daga cikin tara da gwamnatin jihar taraba ta yi bayan dakatar da su daga aiki ranar 22 ga watan fabrairun 2016 bisa dalilai na tsaro na zuwa ne sakamakon rahoton bincike na hukumomin tsaro in ji mataimakin gwamnan jihar taraba kuma shugaban kwamitin wanzar da zaman lafiya injiniya haruna manu wayannan guda hudun din a wuraren su an samu zaman lafiya kuma duk security report da aka bayar ya nuna cewa mai girma gwamna zai iya mai da su ba tare da wani damuwa ba dan dalili dai da yasa kenan shi gwamna ya ce a dawo da wayannan mutanen din a wayan da ba dawo da su ba su ma wayannan ana jiran jami'an tsaro su kawo nasu sakamakon binciken su da suka yi gwamnati ta ga cewa ta gamsu ina baka tabbacin cewa mai girma gwamna zai ba da umarni su ma a komar da su jihar taraba a yan watanni da suka shuɗe ta sha fama da matsalar sace-sacen jama'a domin neman kuɗaɗen fansa na tambayi injiniya haruna manu mataimakin gwamnan jihar taraba dalilan da suka jawo karuwar matsalar matsalar sace-sacen jama'a kuma waɗanne irin matakai suka ɗauka na shawo kan matsalar da suka ga su kuma wayannan gwamnatocin wayannan jihohin suka tashi sosai suka yaƙe su suka kokkore su shi yasa waɗansu su suka zo nan jihar Taraba kuma na baka tabbacin cewa wannan ɗauke-ɗauken mutane da suke yin din sun fara ma zuwa suna ɗauke-ɗauken Fulani ne ko kuma su rubuta Fulani takaddu su ba su su ce yau dinnan muna so ku bamu miliyan biyu ga rana su ba su rana wata ran sai su je su sai da shanun nasu su su dauka su basu so yanzu da hakan din sun yi wannan shi yasa kaga sun shiga gari sun fara zuwa suna daukan mutanen gari suna tambaya cewa ai sai su zo su ce sai an basu kuɗi tukunna kafin su sake wayannan mutanen din to wannan abu ne wanda ya kamata duk wani dan kasa duk wani dan taraba ya kamata ya tashi ya yi Allah wadai da wannan domin abu ne wanda kaman bala'i ne wa kasa gaba daya domin zai iya shafan kowa kana zaune haka kawai za a shiga gidanka ba a same ka ba a dauki matarka a ce sai ka zo ka ba da kuɗi akwai wani ci gaba بنيه لو عندنا زمان ya haifar mu alhamdulillah mun samu waɗannan tibabin da yawan su wanda suka bar wannan wuraren sun dawo gonakin su ma waɗansu da aka karba sun an mammayar musu da gonakin su kuma wannan mitin din muna ci gaba dai da shi bada alhamdulillah da yawan su sun samu dawowa bincike ya nuna akwai miyagun mutane da gwamnatocin arewa maso yammacin najeriya suka fatattaka daga yankunan nasu da ke samun mafaka a jihar taraba tare da hannun wasu shugabannin al'umman yankin dalilin da suka sanya gwamnati sa ido kan kan sarakunan gargajiya da shugabannin jama'a matakin da a halin yanzu ya soma nuna alamun maido da zaman lafiya a wasu yankunan da abin ya shafa sanusi adamu sashin hausa na muryar amurka daga jalingo jihar taraba najeriya